baka fahimta ba simple tambaya zan yi ah. maka a cikin nan adam da ah. yake duniyan nan ko wanda ya taba rayuwa a duniyan nan akwai wanda zai iya maka wani abu zai iya roƙa ma wata alfarma wajen Allah ko ya roƙa ma wani abu banda annabi Sheikh Malam Alinuhu radiyallahu anhu yana magana yayi magana cikin ilimi na san kashe wasu su ce shi ba shi da ilimin addini to amma yanzu gashi ya yi magana cikin ilimin na addinin wanda masu ilimin wanda suke tutayen suna da ilimin sun kasa fahimtar abin da yake so faɗa gashi ya faɗa idan magana a koro ta kan Allah Allah kawai ake nufi idan magana a koro ta kan manzan Allah manzan Allah ake nufi to yanzu an biyo ta kofar manzan Allah shi ko manzan Allah nan shi ne wanda ake bi a nemi wani abu a wajen Allah ta kofarsa ta hanyarsa ga Lulu yayi magana na arifai wanda suka san Allah ya yayi magana na wanda suka san waye Allah wahabiya ku daina bakan hala abin ba da'awa ba ne ko kaɗan ba daga cikin da'awa ya yi magana yanzu ya ce kuma mutum ba wai jayayya yake so ba ba jayayya yake nema ba ya kamata ya bi abin da ashek alunu ya faɗa dan ni yanzu alinu ni ya fi mun dama ni tun da ba tun yanzu ba ni ya fi mun shewunan ma nasu da yawa duk wani wanda yake tutayen wai shi dan wahabi ne ko ni ba wanda alinu ma bai mun shi ba in dai mutumin zai da'awan cewa ana neman wani abu majin manzo Allah to in dai mutum zai bi wannan da'awar a ah, to ni a shek malam alinu ya fi mun su gabaki daya wallahi to yanzu ga shek ya yi magana Allah sa a fahimta magana ya ba wani jahiya ba wani dogon surutu a ciki ga game wanda yake neman hujja yayi magana cikin ilimi karshe dai na ce zan ƙara jaddadawa a ce bashi shi da ilimin addini to gashi yanzu yayi yi abin wasu ba wasu ba su yi ba saboda haka shek alinuhu ya yi abin malamai da yawa ba su yi ba a shek malam alunu Allah ya saka maka da alkhairi eh Allah ya sada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shek ai mu yanzu kai ne shehun ai ai kafin wasu da suke da wani abun da rauni da tun jima mun gemu abun ba daga abun ba daga nan bane a mun faɗa abun ba wai a gemu bane ba ba gemu bane ba gemu bane ba abun a zuciye ne saboda ga shek Allah ya kara maka lafiya shek alinu